ku da haka ma matasa barkan mu sake kasance ta da ku a cikin wannan shirin naku shirin labarin matasa mai zuwa ko na karshen mako daga studio Kalangu. Yau kuna tare da ni Fanta Shamsu da kuma Samira Ruwafi. Ya ne Samira da dama? Lau ne Fanta ya kwana biyu. Alhamdulillah. To me ke labari? Yau Samira za mu fara da babban birnin Yamma inda za mu dauko zancen na Fevrier wato ranar da wasu ɗalibai suka rasa rayukansu a yayin wata zanga-zanga da ta faru shekaru 34 da suka huce. Sannan sai mu leƙa shahar Doso musamman garin Gaya inda muka ɗauko zancen ayyukan da matasa ke yi a mayankar garin da ƙarshe kuma sai filim na wasannin motsa jiki. Mira ranar tara ga watan Fabrairu na shekara ta 1990 ɗalibai uku suka rasa rayukansu a kan gada Kennedy kenan na nan babban birnin Yamai. Haka ne gora bayan shekaru 34 har yanzu ɗalibai na kukan rashin abokanansu. bar dai mu bi wannan rahoton da Ali Munkel Hussein ya shirya mana. Kwamitin gudanarwa na ESN a yau sun fito kwansar kwarkwatar su domin neman shari'a ga Aliyu na hantsi Mamman Sagiru Isa ne Shahidai ne na ƙasa da ya kamata a yau a ce an tabbatar da shari'a su. Muna kira ga hukumomi na CNSP da gwamnatin rikon ƙwarya su yi shari'a ga shahidan ta hanyar ofishin ministan shari'a saboda waɗannan shahidu ko iyalinsu ba a ba su diya ba. akwai mutanen da har yanzu suna takaicin mummunan abin da ya faru. Mira a jihar Difa, wato a garin Gegi mai 'yan gudun hijira da dama sukan yi 'yan sana'o'i domin korewa bakunan su kuda. Domin karin bayani, bari dai mu bi wannan rahoton na Maina Abdullahi. Ƙaramar hukumar Ningimi na da a yau kimanin matasa dubu hudu da ɗari biyar 'yan gujin hijira da waɗanda suka ƙaura da matsalar tsaro ta shafa da kuma ta sauyin yanayi. Waɗannan na gudanar da wasu ayyukan samar da kuɗin shiga cikin tsarin samun cin gashin kai da yaƙi da rashin aiki. Wasu daga cikinsu sun bayyana ra'ayoyinsu. Sunana Ibrahim Muhammad. na yi hijira ne daga damasak nigeria na zo nan garin gejime ina sana'ar kifi saboda rufa kaina asiri da in ci da kaina da iyalina da yan uwana hakika ina ganin ci gaba suna na bunu kyari kaka ni dan gudun hijira ne daga karanga na zo garin gejime yau shekara goma aikin ƙarfi nake aikin doko. kuma da shi nake samu in yi tufafi na in tallafa ma uwayena in yi komai in ka gana tambaye wani sai dai canji da haka dai canza mun kuɗi na jan kashe abu na ga muhammad sabi wani jagora na al'ummar karkara na ningimi ya ce wannan aiki wata mafita ce ya yi kira ga hukumi da su taimaka ma waɗannan matasa. Gaskiya wannan abun alfahari ne abun kuma a yaba musu ne sosai. Yaro mai ƙananan shekaru kamar waɗannan za ka gani ya zaɓa ma kanshi ya yi ƙoƙari ko yaya ya nemi abun da zai ci ko ya taimaka ma magabatan shi ta hanyar da ya dace irin wannan to wannan abun yabo ne kwarai a halin yanzu ba lokaci ne na rena sana'a ko girman kai shugabanni ya kamata su karfafa musu gwiwa. Waɗannan matasa 'yan gudun hijira da waɗanda suka ƙaura sun kasance wani misali ga matasa na Ningimi. Yanzu kun mira bar mu koma jihar Agadez inda cibiyar koyar da mata suka gudanar da wani horo zuwa ga 'yan mata musamman masu neman masauki domin sauƙaƙa musu hanyoyin cin gashin kansu. haka ne gora a cikin kwanaki 20 'yan mata da suka kai kimanin 20 sun yi koyon sarrafa lemu da ake yi tare da 'ya'yan itatuwa da kuma sarrafa falawa ƙarin haske a cikin wannan rahoto na anise karim su 'yan mata a jimilce 50 ne da suke neman takardar hijira da kuma waɗanda suke cikin yankin agadas da suka amfana daga ranar goma zuwa talatin ga watan janairu shekara ta 2024 da wani horo kan kare al'adu yin dahuwa da kuma haɗa kayan zaƙi tare da kayan lambu an ba ba da horo na gadda gadga waɗannan 'yan mata kafin su fara aiki da kansu, aikin da zai ba su damar yin cuɗaya tare da al'umma. Mun yi darasin a rubuce kuma mun yi shi a zahiri kamar misali akwai ɗan wake na garin wake da kuma alala kuma mun yi dahuwar nama ta buga shi. sannan kuma akwai ruwan zaki na bisab da na tsamiya da na goruba da sauransu. waɗannan 'yan mata da suka samu horo na fatan samun aiki nan da nan bayan sun samu wannan horo kuma suna fatan su kafa sana'arsu ta kansu sun bayyana jin daɗin su Na yaba da horon tun da dai na koyi abubuwa da dama kamar su ruwan zaki da su biskit da yawur. Sannan kuma zan yi unhwani da wannan sanin in buɗa gidan abinci a gida ma ina iya in yi ma yara na. Na koya turare na wuta, na koyi na kumra zan ci amfani in saida. Bambancin wannan cibiya shine na farko horar da 'yan mata daga ko ina waɗannan 'yan mata da suka samu horo za samun rakiya domin samu 'yancin gashin kansu Sai kuma takaitaccen rahotonmu na yau Samira a mayankar garin Gaya matasa kan yin ayyuka da dama a ko da yaushe domin biyan bukatun al'umma. Bari mu bi wannan rahoton na Fadal Alu wanda aka fassara mana. A cikin wannan yanayi ne a mayankar gaya ake ta jin kukan dabbobi waɗanda za a yankewa da kuma tattaunawar waɗanda suka zo gudanar da aikin nasu daga cikinsu ana ganin wani gungun matasa wanda suka kware wajen fiɗa da yanka. Eh, nan mana yankan awaki nan muna heɗiya muna sesuwa. Waɗansu su ɗauka ɗanye su ta su sai su a ƙawa-ƙawa waɗansu su gasa haka ana yawo insha Allah muna lallaba muna dan tattaba haka nan yahi azanna babu aikin mana likitoci kokari suna kwaso ne muna bincike insha Allah wanda bai da lahiya a kama wanda da lahiya ta ba mu hanya mu dauka mu ta zuwa aiki Nesa da su kuma akwai su matasa da suke mai da hankali wajen gyaran fatu na dabbobi domin masu saya ladar da suke samu shine 'yan gutattakin naman da ake basu da kuma suke saidawa nan take. Masu gidaje sun kasance shanu su ba mu mutu mu ce musu nama mu kai musu nama gari. Akwai naman da muka diba ciki wanda shi an rabon mu. Akwai masu tahowa su su saye. Eh can na muka samu kuɗin waɗannan matasa da suke aiki na samun kuɗin shiga daga jika biyar zuwa jika goma na sefa domin biyan bukatunsu na iyali amma duk da haka suna fuskantar wasu matsaloli na aiki in damana ta to ga ruwa sai su yi ta dukan ba mu da wurin da muke laɓewa mu yi aiki ga kullum ciwon ba mu da shi kusoshi ba mu da manyan kusoshi isassi wadatacce haka kamin mu kirga riba mu kirga faduwa ana iya so a faɗi jami'an kiwon lafiya na sa ido domin ingancin wannan nama da kuma ingancin wuri. Yanzu kuma sai filin na wasannin motsa jiki tare da Mamman Adam. Rana ta goma sha biyar ta Super Liga ta kwallon kafan Niger na ci gaba a dukkan filayen wasanni na ƙasa. Sahel Sporting Club ta Yamai za ta fafata da AS Duwan a Stade Jean Kunce da ke birnin Yamai. AS Fan ta doke Tagur ta doso da ci biyu da ɗaya yayin da La Renaissance da AS Duwan suka tashi banza da banza. Mu rike cewa bangaren wasan ƙasa da kasa kujera ta uku za a fafata ta ta cin kofin Afirka afirka ta cote d'ivoire shekara ta 2024 za a yi ta a yau da murece tsakanin rdc congo da afirka ta kudu duka kungiyoyin biyu an fidda su a jere cote d'ivoire da nigeria suka fidda su a nan muka kawo ƙarshen shirin labarin matasan mun gode muku da sauraron shi da kuka yi ku ci gaba da kasancewa tare da shirye-shiryen studio kalangu